To ya suna malamar? Mercy Peters. Malama Mercy sana'ar me kike yi? Ina sana'ar siyar da kayayyaki da kayan kwalliya. Wani irin kayayyaki? Kayan na mata da na yara. Kayan kwalliya kowanne. To a ina ke sarwa kina da shago ne? Ina da shago a Airport Road. Mm-hmm. Opposite on Pounded Co. Ita abin babba ne. To in gode Allah dai. To ya aka aka fara sana'a? To gashi nan dai kawai. Mun tashi ne dai da a dinga zama a gida ba a komai ana jiran miji ya kawo ko baba ya dinga bamu kawai muka taso da business plan sai muka fara dai gashi na Allah yana taimaka mana har yanzu muna zancen shekara nawa da fara sana'a ne don shekara biyu yanzu da wani abu ina batun boko to mun yi dai an yi mm. a ina ka tsaya a boko na gama secondary school na yi abbas abbas majid a nomas land a iya nan kika kammala a na yi kano state polytechnic wanda course mm, computer science sai kuma ba a ci gaba da karatu ba tukunna dai za zan koma in Allah ya yarda to sana'a da farawa ne da bude shago ko ko sai da aka dan ina dan yi ne sai na samu shago na bude farko da kike yi a ina ke sayarwa ina zuwa ne schools ina kai makaranta ina zuwa wajen neighbors ina da kawaye na haka haka har kasuwa ta bude mm, wallahi um, a ina ake saro kaya ina zuwa lagos ina zuwa onitsha ki saro eh wani irin kalubale kike fuskanta ina batun bashi to bashi dai gaskiya ban ma yin bashi sai dai cash tun da shago ne mm, tun da shago ne a lokacin da nake kai makarantar an karba irin a wata do ending of the month nake zuwa an karba kuɗi ba a taba miki wasa da kuɗi ba to ana yi dai kin san yadda ai harka yake amma sai dai da trust dai wanda ba a yadda da su ba ba a basu bashi gaskiya to a irin a wannan harka kafin ki bude shago wani irin problem kika taba facing da kika ce kai ba zan sake bada bashi ba ko ba zan sake kamar wata mata hakan nan na bata kaya ya fi sati biyu ba shegari na je zan karɓa kuɗi sai ta maida min kaya cewa dama bai shige ta ba sai kuma bata dawo da shi ba na je zan karɓa kuɗi take mai min da eh, kayan tun ranar kawai na ce ba zan sake ma bayarwa ba kar a samu eh, matsala. Na jikin cin sati biyu, nake an ba da bashin nan ba ƙarshen wata ne ake. Eh a wata irin ita ɗin ko magana da muka yi da ita ta ce in two days time in dawon karɓa kuɗin sai kuma na koma na bata space zuwa wajen two weeks da zan yi tafiya in saro kaya na je shagon ta mai min da kaya kuma ta ce dama bai shige ta ba maimako ta dawo da shi kuma ba ta dawo. Me abin sha'awa a wannan sana'a? Mm, Me irin alfanun da ya yi Gaskiya na dai ina da yara uku kuma ni nake ciyar da su. Ina babansu. Babansu gaskiya to sai a hankali dai. Eh. Ki ce sana'a da ya miki ko ta Gaskiya shine yake ciyar da mu yake mana komai da komai. gode Allah to me burin ki a wannan harka ta ina ke son ki kanki a nan da an lokaci by the grace of almighty god to nan da gashi nan dai mun gode Allah dai amma tukunna by the grace of god i hope it will yield to branches dai branches to yes. yes exactly to wani irin shawara zaki ba mata musamman matasa mata gaskiya shawara da zan ba su maimako suna zauna a gida basa sana'a basa komai suna jiran mijinsu ko babansu su zo suna musu komai ko a gida ma ai kana iya kowane business ne ka gani maimako ka zauna a haka gara ka tashi ka dinga abu gaskiya baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya